bayanai daga ƙauyen shi na gwadar na cewa ɗaukacin mazauna garin sun yi hijira zuwa garuruwa daban-daban na yankin tilaberi don gujewa hushin 'yan bindigar da suka umarce su su fice kafin shuɗewar wa'adin da suka ɗibar masu duk da cewa yankin na ƙarƙashin ikon hukumomin jamhuriyar Nijar. Malam Abdu Muhammad na daga cikin magidantan da suka tsere zuwa garin Abala. bandere kana ta kwata girgare shin nigo da so ayi gwa ballai go yace yan bindigar da suka kai hari ne suka kore mu daga shi na gwadar. a halin yanzu garin ya watse wasu sun nufi ba na bangu wasu sun gudu zuwa garuruwa makwabta ga mata ga yara ƙanana mun bar dutoyinmu yanzu ba mu da abinci ba mahalli muna kira a taimaka mana tuni dai mahukunta a garin abala da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara nazarin hanyoyin tunkarar wannan sabon al'amari kamar yadda jami'in fafutuka mamman haldi ya shaida min jim kaɗan bayan kammala wani zaman haɗin gwiwa. Yanzu autorite lokal abin da suka ɗauka tun ba da umarni wajen ban da akwai abincin da aka musu tallafi. Kuma yanzu a ɗancan na fulo ma akwai ƴan uwa gare su ba su kama sansani nasu ba ko wani dai shi na cikin abin da aka gudu nan gaba yan suka zaka suka yawa deja akwai na mali nan nagari ɗauki suka yawa na yan ba su iya ɗaukar suna bai kamata a kama su tallafi da gaggawa amma shi babban tallafi da ya kama na a kwantar da mutane hankali mu yanzu tsare da muka na a bana in babu shi na yanzu ina ƙarshen etap a balashe a hankalin mutane ya tashi ya a kawo doki a kwantar da mutane hankali a sa jami'an tsaro su zaka su kare su kare Gwamnan jihar Tilaberi tijjani Ibrahim Kacalla da na tuntuɓa don jin matsayinsa a game da halin da ake ciki a gwadar bai ɗaga waya ba, na kuma aika masa saƙon SMS bai bani amsa ba. Dama dai masana sun bayyana cewa 'yan ta'addan ƙasar Mali na amfani da hanyoyin sadarwa irin na zamani domin cusa rudani a kawunan jama'a abinda ake ganin shi ne ya fara tasiri a wajen ƙauyawan shi na gwadar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.